A shanguliyar Nijar, ministan raya karkara ne ya gana da shugabannin kungiyoyi masu zaman kanunsu da ake ce ma NGO ko kuma ONG a Faransance domin tunatar da su irin nauyin da yan rataya a kanunsu na sanar da hukumomin ƙasar irin ayyukan da suke yi a cikin karkara. Kamar yadda Mala Ammani Abdu ministan raya karkara yake ce ma kungiyoyin a lokacin da ya gana da su. Eh, ta a su kowace shekara ONG ta kawo sakamakon ayyukan da ta aikata a cikin ƙasa mu gane da me ta aikata nawa ta kashe ina ta kashe to wannan mahi yawan su ONG ba su ba mu hasken wannan a ƙaramin misali a shekara 2014 kungiya ko ONG 259 ne suka kawo rapor ɗinsu na shekara cikin ONG ta kai 2,600 da wani abu to sakamakon bara cikin ONG 2,700 dari da tamanin ne suka ba mu sakamakon su a ranar ne sanarwa gaban kwansai da ministre. ONG na kuma ba na namu da 'yan ƙasa kaɗai ba a'a har na ketare kenan ONG national da ONG étrangère dukansu suna cikin wa'anda muke tunguma da kin ba da asirin da suka ayyukan da suka aikata cikin shi dari uku akalla yana ji hamsin da bakwai ne suka kawo eh, eh, sakamakon abin da suka aikata to me yasa ake boye mu shi shi yasa muka ce ya kamata mu dauki matakai a cewar shugaban wata kungiya cewa da Alhaji Umaru Kado ya kamata gwamnati ta yi tsayi tsayin daka domin sanin abinda kungiyoyi masu zaman kanun su da ake ce ma ONG ko kuma NGO suke yi a cikin wannan kasar. Abin da ya kamata su wannan kungiyoyi masu zaman kansu ya kamata duk lokacin da sun ka shigo cikin kasar ga a zan lissahi ana gane mina na su kai ina na sun ka hito kuɗin da an ka aiko Niger an aiko ma Niger kuɗi nawa na an ka aiko musu kenan ya kamata gwamnati shi yi tsaye shi tabbata abun da aka yi da kuɗi in an aiko ma Niger taimako a san an aiko ma Niger taimako ga abun da ya kamata a yi kenan bai kamata ba mutane su zo da motoci suna ta yawon suna zuwa suna tallan Niger ana tallan Niger kasar waje ana bado kuɗi ana kawo kuɗi a aje na a ce an aiko mana kuɗi an aiko mana kuɗi alhali mutane kalila ne ga cin kuɗin nan talakan Nijar bai ganin su ƙasa. Ministan da ya jaddada ma shugabannin waɗannan ƙungiyoyin masu zaman kanansu da suka halarci wannan taron da cewa fa dole ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta san abin da ƙungiyoyi masu zaman kanansu ke yi a cikin karkara daban-daban na wannan ƙasar. dukiyar ma da ake samarwa zuwa gaba za mu bincika mu gani daga ina ta hito ya ne ake aiki da ita abinda aka samu dukan ne aka aiki da shi ko ko kana yin ONG ne don ka taimaka ma kanka saboda ita ONG da ma kai ta kawo gudunmuwa ga al'umma wa'anda ba su gane ba hanya ce muka buɗa yau wagga sanarwa da ta wanda bai kawo sakamakon aikin da yake yi ba ko wanda ya yi shekarar da ta wuce a cikin gaugawa ya kawo ya aje sakamakon aikin da ya aikata to shine ina ji makasudin da wannan haɗuwa da muka yau kuma ina ji mun gamsu. Taron majalisar ministoci ne na ranar goma sha shida ga watan Yuni da ya gabata ya ɗauki anniyar kawo tsarki a cikin sha'anin tafiyar ƙungiyoyi masu zaman kanunsu da ake ce ma ONG ko kuma NGO a jamhuriyar Nijar abinda ya haifar da kace nace da dama gabanin ganawar ministan da shugabannin ƙungiyoyin masu zaman kanunsu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a ya Nijar.